Duka ba rahama gare mu kamar zuwan manzo. Ya rabbi ina bara a gurinka daɗe ne. To masu mu da dawowa daga wannan hutu na ɗan gajeren lokaci kuma muna ƙara daita al'ummar musulmi baki ɗaya na duniya dangane da zagayowar wannan rana mai albarka ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamto ya fara saukar ma da manzansa manzan tsira Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wahayi a irin wannan rana mai albarka to insha Allahu za mu koma ga malam kamar yadda ɗazu da aka ji ya fara ya dauko mana bayani daga shi wannan littafi kenan at-tamhid fi ulumul qur'an sai zamto kuma mun dakatar sakamakon lokaci domin mu je hutu na dan gajeren lokaci to insha Allahu yanzu malam za mu koma zuwa gare ku na'am to dama muna magana magana akan magana da ya nakalto daga Aliyu bin Ibrahim al qumi na'am a kan ce lokacin da shekara talatin ta zo manzon talatin da bakwai ta Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to yana ganin kamar wani mai zuwa yana zuwa mashi cikin bacci har ya dace masa ya rasulullah har tsawon zamani dan wani zamani yana zuwa masa alhali shi manzon Allah ya boye ya faɗa ma kowa wannan ice wa huwa fi ba'dil ayyam a lokacin manzon Allah a cikin wasu dan kwanaki yara alagana ma yana kiwon dabobi na abi ɗalib a cikin wurin ake ce masa shi ba abu ɗalib ya ce idira a shahsan sai fa ga wani mutum ya ƙuri lahu yana ce masa ya rasulallah faƙala lahu sai man Allah ce man anta ce mishi kai waye ya tambaye shi ƙala ana jibra'il arsalani Allahu ilaika ni ne jibra'il Allah maɗaukakin sarki ya kira ya turo ya aiko ruwa gare ka li zaka rasulan dan ya dauke ka dan ya rike ka a matsayin manzon Allah saboda haka a wannan lokacin yana wannan shekarun ya sanar da shi yadda zai yi sallah da yadda zai yi alwala duk a wannan lokaci din a wannan shekara talatin din da talatin da bakwai tun kafin wahayi ma ya sauka kafin ya sauka sallah ko abin da ya sanar da shi sallah da yadda zai yi sallah da yadda zai yi alwala da shauransu saboda haka ne yana yin sallah manzo sallallahu alaihi wasallama wata rana sai amirul mu'mini ali bin abi talib ya shigo sa wa huwa yusalli alhalin manzo Allah yana sallah sai ya ce masa wannan me kake yi qala ice hadhihi salah eh, wannan ita ce sallah allati amarani Allahu biha wace Allah madaukakin sarki ya umarce ni saboda haka nan sai imam ali ya ya bi ake sallah da shi amirul mu'minin ya bi sahu ake sallah da shi sai idan khadija ta zo ta bi sahu ita ma amirul mu'minin ina bangaren dama sai idan khadija tana bangaren tana bayan su sai abu talib ya zo sai fa amara abu talib ibnahu abu talib ya bi dan sa umar wa kenan jafar ne jafar bin abi eh, an yusalliya shi ma yayi sallah ma'ahu ma'ahu tare da su yayi sallah tare da su to lokacin da abu eh, eh, ja kaga sun zama su suna su su hudu mm. akwai zaidu bin harith wanda ake ce masa atik na manzo sallallahu alaihi wasallam bawa ne na khadija bawa ne na khadija ta biyan sai da khadija ta biyan manzo Allah aka yanta shi to saboda haka shi ma eh, lokacin yaga ana sallah shi ma sai hausau an samu mutum biyar ice da wannan inji ji alubi na biramar komi ice musulunci ya ya ya haɗu mm. amma lokacin da manzon Allah ya cika shekara 40 yawwa ice ina wancan tun kafin ma fara saukan wahayi ne saukan wahayi lokacin da jibril ya masa na hakam cewa dai ga yanda za a yi ga yanda za a yi hukunce ga yanda za a yi ga yanda za a yi saboda haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama ice lokaci yana zuwa kogon hira kowace rana yana ibada yana ibada wa yanzuru ila athara ila athari rahmatillah hmm. ina kallo zuwa ga athar na rahama din Allah wato mm. kallo malaku sama da mm. jauron su yadda halittan Allah madaukakin da Allah ya halittan kaza da kaza yawa muta'ammiqan fi malakuti samawati wal ard kama yadda Allah ya nuna annabi Ibrahim malakuti samawati shi ma ina kallon malakuti samawati wal ard ina ta'ammuki waya abudullah yana bauta ma Allah haƙa ibadati ƙololon ibada har da shekara arba'in ta cikin masa ice wa waje da Allahu qalbahu karima isa mu zuciyarsa alkarima mai girma ko wajadallahu qalbahu karimu zuciyarsa mai wajadallahu qalbahu karima li'anna tubrumun ita siffa ce ta zuciya eh, yawa zuciyarsa mai tsarki mai girma mai albarka ya same ta tafi kowace zuciya haske tafi kowace zuciya ɗaukaka saboda haka nan allah maɗaukakin sarki ya ba da izini kofofin sama mala'iku kowa shirya yau ne za a fara wahayi zai fara sauka mala'iku aka yi sahu ana kamar soja mai fareti sosai kuwa in ce a buɗe gidan aljanna mutanen aljanna annabawa gaba ɗaya suna leƙowa suna kallon yaya wahayi zai sau yaya wannan abin da ya zo a cikin madarsa ɗan halibut salamun ne aka buɗe ƙofar aljanna maulana 'yan matan aljanna da samarin aljanna da annabawa da suka shige duk aka bude musu yau suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallama rahmatul lil alamin mala'iku suka yi sahu sahu aka aljanna ta ɗauki wani shakali daban na musamman duniya ta canja saboda duhu ne lokacin duhu zai tafi haske yaro sosai kuwa akwai mukaddima da Allah madaukakin sarki ba hikima me hikimar ku a kawo a ce wai tsoro ji tsoro hebo sai boka ne ko bana sare shi ya ce masa wai shi kai annabi ne to ga yadda ido a halbaiti kofofin rahama gaba ɗaya sun ka buɗe ga mala'iku ga mala'iku ga sun yi sau ga yan matan aljanna ga annabawa ga yan aljanna duk sun leko ya ce sai eh, rahama tana sauka aka buɗe kofofin sama aka yi mala'iku izini fanadol wasu ma suka sako ƙasa ɗin domin su tarbi wannan haske su taura wannan haske wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alhalin shi manzon Allah yanzuru ila dalika shi kuma ya kallon duk wannan abun duk abin da ake na Allah ya bude masa komai Allah ya bude mishi komai shine malakutus samawati wal ard shine aka nuna annabi Ibrahim salamullahi yana kallo yana kallon Jibra'il wanda ake ce masa aminul wahayi ya zo wuyansa akwai tsakiya ta haske ta gidan aljanna shi ma mala'ikan da zai zo masa da shiga daban ba ya zo da firgita ya inda juya ya gama katon mala'ika ya cika duniya shi kuma ya tsorata zai hau dutse shi ma ya kyakkyawan shiga ya kyakkyawan shiga jibril shi ma da zai zo masa cikin kyakkyawan shiga ga tsakiya ta haske ya zo gurinsa ya riki manzon Allah faƙala ya muhammadu ikira sai ce ya ma'aikin Allah i karatu ya muhammadu ya ma'aikin Allah i karatu hmm. faƙala ma aƙara hmm. me zan karanta bai ce ma ana bi ƙari'in ba yawa wancan sabanin wancan sosai kuwa bai ce ma ana bi ƙari'in ce ai ma aqara me zan karanta kaga ya nuna cewa ya iya karatu ya iya karatun ce aka yi karatu Umar zan karanta ice to me zai karanta na'am ike ce mishi me zai karanta qala ya Muhammadu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allamal insana malam ya alam wayannan suro ne ce ka karanta wani ayoyi wani ayoyi hmm. guda guda hudu wani gurin guda uku amma guda hudu aka ce mishi i karanta iyana wannan da haka wahayin ya sauko manzo Allah ba ba ba sare bane ba ya ce mishi kai annabi ne ya gaya masa ya gaya masa manzo Allah bai rikice ba gaskiya kamar yadda suka kamar yadda zo na cikin al-itiqan fi lokacin manzo manzo Allah har eh, aka tafi da shi wajen sayyida Khadija sayyida Khadija ce to me zo nan na in ya zo maka ka ya mun kunce kaina an shaidan ne zai zauna an mala'ika ne zai gudu duk wannan ta bangaren ahlus sunna wai abinda suke cewa kenan to wannan hasken na ahlul bait dama an yi shigo dandanin haka ga al'umma suna wawaka suna tafiya a kashe da rahami da riyal da shauransu a yi menene amma dai hasken dai domin ita gaskiya gaskiya ce allura to fa sai Allah maɗaukakin sarki ya masa masa wannan wahayi din da yi masa wannan wahayi din sai da manto ga ya kalli dukkanin malakutu samatul arat ya zo ina tsoro amma wace tsoro yake ji wani tsoro manzon Allah yake ji ya kafu min takadibu ƙurashi ina tsoron kak shawa su karyata shi ka gani wani hu ila jinuni su ce mishi mahaukaci ne amma ba wai yana tsoron inni khashitu ala nafsi ah, ko shedan ne zo mini ba haka bane balla yana tsoron su kasu tsorata su kasu karyata shi domin ya san idan mutanen suka kai shekara dubunnai suna bautar gumaka inda suke bautawa gunki inda zuciyarsu abin ya zama to ya musu rusuki a cikin zuciyarsu wato ya tabbata a cikin bujensu. cire wannan abin aiki ne wannan yake nuna cewa shi lalle rahama ne ga al'umma baki da a lokacin da annabi Musa sallallahu alaihi lokacin da Fir'auna ya tara sahara sai annabi Musa sallallahu alaihi ya ji tsoro tsoro yake Allah ta ce kakka ji ya batar da al'umma mana da waɗannan da wani abu na din mm. kan al'umma din to ba wai manzon Allah ya ji tsoro ya ji tsoron mutanen kan ta kare ta kuma kuma sakamakon da ta ina ne za su bi mm. wuta so yake tausaya shine Allah ta ke cewa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu muminin tsammanin ko za ka hallaka kanka wato za ka kashe kanka in ba su zama mumini saboda kwadayinsa saboda kwaɗayinsa al'umma samu rahama ayi rahama ce rahama ce duk mai hankali in ya fahimci wannan ranar yadda take yayin farin ciki maulana saboda haka nan kuma bayan ya kasance shi ne mafi girman hankali a bayan ƙasa ya kasance shi ne mafi ɗaukaka hankalinsa cikakke amma mutane za su iya juya nuna shi zuwa me za su iya gwama za su iya tura shi zuwa su ce masa ai kuma sun faɗa a ci alkur'ani Allah ta'ala ya ka kawo wannan sun ce masa sha'iri sun ce duk irin wannan manzon Allah yake gudun al'umma saboda mutane ka su bata gaskiya ta zo musu to wannan da haka wahayi ya goma ya fara masauka imam amirul muminin ali alaihi salatu wassalam yana cewa a ah, sannan imam bakir salamullahi alaihi ma mm. yana cewa yana cewa an tambaye shi dangane da wannan aya din illa manirta ba min mm. rasulin mm. fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada aka tambaye cewar Allah maɗaukakin sarki baya sanar da gaibu sai wanda ike so daga wa daga manzanninsa ice domin su ike sanar da su mu ina cewa yana sanyawa gaba da bayansa wani rasa wani mai gadi ko wani wanda zai gadi zai ba shi kariya sai imam bakir salamun alaihi ke cewa Allah maɗaukakin sarki ya wuna wakilta kowanne annabi tun yana ƙarami wani mai gadi shi wani mai gadi yana kakkare shi yace wa wakkalan mala'ika mala'ika hmm. wato mai gadi ruhul qudus ake nufi yawa ina cewa mai gadi wato ruhul qudus mala'ika abin da yasa wato yana tare da shi ko da yaushe mai kariya ice wa wakkala bi muhammadin malakan aziman ya gwama wa manzon Allah tare da manzon Allah wani mala'ika mai girma mudu fasala anir rida'a tunda manzon Allah aka yaye shi yurshiduhu ila alkhairati wal makarimil akhlaqi yana nuna mandan Allah zuwa ga alkhairi da kuma kyawawan halaye wa yasudduhu an sharri yana kuma kare mandan Allah daga hanya wacce ke ba daidai ba wa masawil akhlaqi da munanan halaye wa huwa alladhi kana yunadi shi da mala'ikan da yake kiransa wanda Aliyu bin Ibrahim na Qumi yake cewa manzo Allah yana ganin kamar mai guwa yana zuwa eh, masa to shine wannan mala'ika yake kiransa yake cewa assalamu alayka ya Muhammad oh. assalamu alayka ya Rasulullah wannan mala'ikan shine wannan mala'ika ke masa sallama iyo wannan shine Allah madaukaki sarki yake cewa wannan rasada din wannan ruhul qudus din shine Allah ta'ala ya hada manzon Allah da shi shine yake kiran manzon Allah cikin dare ko da yaushe yake ce masa ya ma'aikin Allah tun yana karami yaushe ne kuma zai zo ka gani har kuma yazo yana tsoro yana tsoro har sai ba sare ne zai ce masa kai yana karami amma gashi wannan sun ce shekara bayan ma ya shekara arba'in bayan ma ya shekara arba'in ya zo yi tsorata har zai je kansa da kan dutse an lura to wannan shine zo a madarsa din ahlul shi yake kiransa wa huwa shabun duk lokacin ma yana saurayi har manzo Allah yana lura ma cewa ko duwatsu ne suke gaya mishi haka nan ika kalla ka ce ko daga wannan da wannan maganganu din daga duwatsu ne suke ruwan masana an lura ai to wannan a takaice malam ne ya zo a madarsa ɗin mm, alibaita salamun la'alai yadda wahayi ya sauka wa mandan Allah can ko mun karanta a mm. madarsa ɗin ahlus sunna wal jama'a mm. yadda wahayi ya zo mandan Allah saboda haka kai mai hankali zai ka zai ka duba kai hukunci wanda suka ce mandan Allah na bana sare ne sanar da shi shi kirista ne ko ko wayanda suka ce a'a manzo Allah tun yana tun yana karami mm. kuma wannan ya zo daga ma'asumai salamullahi alaihi saboda haka ga bukari abin da ya kawo ga abin da ya zo a cikin littafin ahalbat salamullahi alaihi saboda haka wannan shine a takaicen takaicewa hukunci ya rage na mai sauraro hukunci ya rage na mai sauraro wannan shine to muna godiya sosai da fatan Allah ta'ala ya saka da alkhairi to wannan tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu da zamu je gare ta shine dangane da wannan bayani da kuka yi dangane da ita wannan rana mai daraja mai albarka mai tarin haske wato 27 ga rajab wanda kun yi bayani cewa wannan rana ne ya zamto wahayi ya fara sauka ga manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam to idan muka koma kuma muka kalli wannan suratul qadar wannan dangane da inna zanna fi lailatul qadar cewa ita wannan sura tana nuna mana cewa shi alkur'ani allah ta'ala ya saukar da shi ne ma'ana a wannan watan ramadan kenan a waɗannan darare na ƙadar kenan to ya za ku mana bayani ku gwama mana wannan bayani dangane da wannan shi da yake nuna cewa gashi a wannan rana wahayi ya fara sauka da kuma wancan bayanin da yake aya take nuna cewa a watan ramadan allah ta'ala ya zamto ya saukar da alkur'ani to ya za ku mana bayani dangane da wannan na wannan tambaya din jiddan tambaya ce wacce take wacce dukkanin mutumin da yake mai karatu ɗalibin karatu to wani abu ne zo saboda alkur'ani Allah ta'ala yana cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine wannan watan da aka saukar da alkur'ani ko sannan wani gurin ya cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi ne cikin lailatul mubaraka wani lailatul me lailatul mubaraka shine in ka kuma suratul qadar yake mm. cewa inna andalnahu fi lailatul qadar mun saukar da shi shi alqur'ani wannan damir din abin da yasa ba a ce qur'an ba an faɗi wata sura yarji ilal qur'an ma yana nuna me tafkim girma alqur'ani girma alqadarin alqur'ani mm. sai aka ishara zuwa ga da aka kawo da kawai aka kawo wato wakilin suna kawai ba a kawo sunan ba to alqur'ani wannan amma ayar ai kaga tana nuna mun saukar da shi sosai ko saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar a cikin watan ramadan sannan turo manzon Allah mm. an turo shi ne a me wannan wata wannan ranar mm. ta 27 ga watan rajab to wajahul jam da wannan mm. akwai malamai da yawa sun yi magana wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an turo shi kamar yadda wannan an sauka masa da wannan aya din ta cikin suratul alaq wannan aya din guda uku amma qur'ani bai sauka ba yana dai kira a boye har shekara uku yana kira bayan saukan waɗannan ayoyi bayan saukan waɗannan ayoyin sai fa sai wata aya sai ayar da Allah ta'ala yake cewa fas da abi matu sai ta sauka to a lokacin ne aka saukar da alqur'ani a jimlace a zuciyar manzon Allah aka saukan mishi da alkur'ani a lokacin da aka saukan masa sai zamanto cewar kuma mala'ika in hadisa ta faru lokaci ba lokaci mala'ika kan zo a sake magana a sake saukan mishi da wahayi rana ɗaya bayan ɗaya rana ɗaya bayan ɗaya rana ɗaya bayan ɗaya har shekara ashirin da uku wato kamar yadda dai shekara ashirin tun da yake abin da ya shafi ulumul qur'an sai bayani kenan cewa shi saukan alqur'ani ya kasu kashi biyu ya kasu akwai akwai tanzil hmm. akwai inzal allura ina kauce cikin irin wani istilahin ne mm. saboda a shauran al'ummar sa abin nan yawwa sauko sauka jimla wahida akwai kuma sauka da ke rabara rabi wacce suka kilali a shekara ashirin tunda shekara uku da aka sauka masa da wannan aya din ta cikin suratul alaq ya zauna ne yana ta kira aboye sai lokacin da Allah ta'ala yake ce masa fas da bima tu'mar to sannan alqur'ani ya sauka jimla wahida wannan magana ɗaya ke da karge ta sai magana ta cewa alkur'ani din kaga wani magana kenan ta farko cewa alkur'ani wahayi ya an turo dan Allah ne dai magana dai an fara ma'ana saukar da wahayi a wannan wata ne yawa waɗannan ayoyi kamar yadda kuyi bayani waɗannan ayoyi guda hudu sun fara sauka ma'ana an fara saukar ma da manzo Allah wahayi a wannan irin rana din na'am sai zamto kuma daga baya ma'ana a wannan bayan shekara uku kenan kamar yadda kuyi bayani sai zamto kuma an saukar mishi da alkur'anin a wannan lailatul qadar kenan to wannan kenan na'am sai magana ta fi cewa alkur'ani din ya sauka jimla wahida a baitul ma'amur a lokacin da ya sauka a wannan a jimla wahida a jimlace hmm. jimlatan wahida sai idamanto a lokacin sai idamanto Allah madaukakin sarki dama kutin manzo Allah kai shekara 37 ana duk lokacin da yake da jidu ya ce assalamu alaikum ya rasulullah zai ji bishiya tana assalamu alaikum ya rasulullah hmm. har zuwa shekara uku cikakkiya ya cika shekara arba'in sannan mandan Allah Allah ta'ala ya turo ya turo ya sauko masa da wani ayoyi din guda uku cikin suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan magana ta biyu wannan maganar ita ce Ali bin Ibrahim al-Qummi ya kawo ta cikin tafsirin al-Qummi wannan littafin da ake ce masa tafsirin al-Qummi a cikin mujalladin sa na biyu wanda yake tafsiri ne wanda mashahuri kuma da ɗanɗan tafsiri mm. a makaranta albaiti domin babansa yana ɗaya daga cikin almajiran imam rida wanda yake kakansa shi ma yana ɗaya daga cikin mabiya imam rida wanda yake kakansa ana ce masa hashim shi kuma ba shi kuma ali shi kakan shi kuma babansa ibrahim shi kuma sunansa ali ali bin ibrahim ali bin ibrahim al to ala ya ta halin ba muna bahasi kan cewa wannan shine tafsirin na ali bin nafs ko kuma mansub ilaihi ba wannan ne bahasi mu ba magana da muqdar al-haja za mu dauka yana cewa fadin Allah da yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar sai ya ce fa huwa al-qur'an ai hudin ne shine al-qur'an unzila ilal baitul ma'amur an saukar da shi zuwa baitul ma'amur fi lailatul qadar a lailatul qadar cikin a lailatul qadar shine daren 19 ga ramadan ko 21 ko da uku ko da uku to a cikin wannan daren hasbi wato cikin wannan kwanakin ake lalibar daren lailatul qadar jumlatan wahida jumla cikakke aka saukar da shi shine faɗi inna anzalnahu fi lailatul qadr cewar qur'ani dama an saukar da shi fi lailatul qadr a cikin ne wata ramadan to da lokacin da rajab ya zo 27 ga watan rajab ya zo sai Allah madaukake sarki kuma ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam allura kenan akwai mai tabayun akwai bambanci lokacin nuzulul qur'an hmm. lokacin da aka saukar da alqur'ani da kuma lokacin da aka turo manzo sallallahu alaihi wa sallam au kan fahimci bambanci na wato shi wannan wannan ra'ayi na biyu kenan su sun tafi kan cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'anin a dunkule a baitul ma'mur sannan kuma ma'ana bayan haka da watan ah, rajab din ya shekara ba kenan shekara ta biyu watan rajab sai zamto Allah subhanahu wataala ya aiko shi da wannan sako kenan bayan cikin shekara 40 yawa to wannan shine ra'ayi na biyu wanda yake yake cewa sannan bayan ya so baitul ma'amur sai kuma yazo aka ake saukarwa akan manzo sallallahu alaihi wasallam fi a tsawon shekara 20 da nawa da uku allura tsawon shekara da uku sabanin wancan shirayin da ya ce shekara ma'ana tsawon shekara 20 tsawon shekara bayan saukan wancan ayoyi to sai da dauki shekara uku yawwa ana kira boye ba eh, to wannan kuma shi tsawon shekara 23 idan hadisa ta faru wani abu ya faru sai alkur'ani sauka daidai da wannan hadisa alura wannan shine abu na din aliyu ibn ibrahim al-ummi wanda ya kawo a cikin tafsir al-ummi wannan idan muka tattara ina ra'ayuka din sai na uku akwai magana da cewar shi alƙur'ani din dama allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi a zuciyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallama amma a wani rana a daren lailatul qadar shi daren lailatul qadar domin Allah ta'ala yana cewa mala'iku suna sauka da ruh a cikin wannan dare yana cewa mala'iku suna sauka mala'iku kaga fi'ili mutanazzalul mala'ika hmm. mala'iku suna sauka wannan fi'ili ne mudhari kenan istimrar imami bayan bayan manzo Allah imma da suke zuwa bayan sa a imma da suka zo bayan sa mala'iku suka sauka buwa gurin to mala'iku lokacin da daren lailatul qadar su bayan an turo ashirin da nawa da bakwai ga wannan wata mm. to sai watan ramadan da ya zo a wannan daren lailatul kadar din sai mala'ika mala'ika jibril ya zo isaukan mishi da alqur'anin jumlatan wahida a cikin zuciyarsa mm. a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan allama tsaba-tsaba'i ya karfafa wannan ra'ayi din cewar mala'ika jibril ya zo ya sauka wa da manzo sallallahu alaihi wasallama wahayi ne a jimla wahida a cikin zuciyarsa a dunkule na a dunkule to sai da ma a lokacin da ya sauka mishi da wannan wahayi din duk lokacin da hadisa ta faru sai manzon Allah Allah maɗaukakin sarki manzon Allah yana yin magana har ana cewa kada ka rika motsa harshen ka dan kai gaggawa akan alkur'ani aka hana shi saboda me ya dama ina sauke ne akan zuciyarsa saboda zuciyar manzon Allah ba wai wa'a ba ce irin zuciyanka saboda wani sai kana faɗin wani magana sai ka ɗora mutum ce wannan abu ya za ta yi haka nan la zuciyarsa annabi zuciyarsa sai da Allah ta'ala duba zuciyarsa ta fi kowace zuciya ta musamman ta musamman ce wannan kenan to wahayi din nan idan muka duba wa'annan wa'ayoyi ra'ayoyi nan guda uku kowanne sun zo kuma kowanne malamai sun duba su sun kai kawo akai sai dai wasu malaman sun haɗe su gaba ɗaya suka ce alkur'ani ya sauka a baitul ma'amur ya sauka a zuciyar mandan Allah duk lokaci zama wancan ai ba tanafi tsakanin sauka alkur'ani da baitul ma'amur da sauka alkur'ani a zuciyar mandan Allah ko akwai tanafi ah. babu ya sauka a baitul ma'amur ya sauka a zuciyar mandan Allah ko da an ce ya sauka ne a zuciyar mandan Allah bai sauka a zuciyar mandan Allah shine aka samu me hmm. tanaqudi shine aka samu me ba ta wani ake ce masa da kai ba ma naƙudi ba na ne ne cewar ya sauka bai sauka ba la ya sauka a baitul ma'amur ya sauka abin nan saboda amsa bambancin maka sosai kuwa wannan sannan kuma ya sauka bayan ya sauka a cikin baitul ma'amur ya sauka a zuciyar manzon Allah amma wannan sai bayan shekara uku da fara kiransa na wannan sirri din sannan lokacin Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a zuciyarsa ya saukar da shi kuma a zuciyarsa an lura ko wannan shine ra'ayin da ya haɗe gaba ɗaya ra'ayoyin nan guda ya guda uku ya hada guda uku to amma da yaya wahayi yake zuwa manzon Allah hanya uku ce manzon Allah yake samu wahayi Allah ta'ala yana cewa wa ma kana li basharin bai kasance ga wani mutum ba ko an yi kalli mahullahu illa wahayan Allah maɗaukakin sarki ya masa magana mm. sai dai wahayi wannan ana ce masa wahayi ne mubasharata wato ta hanyar wahayi wannan wahayin da ake cewa illa wahayi din shine wahayi ne tsakanin Allah da manzo Allah ko mala'ika baya shiga cikin tsakani mala'ika baya shiga cikin wannan tsakanin wahayi illa wahayin sai ce mi wara'i hijab ko ko ta bangaren ko ta bayan hijabi ta bayan hijabi shine lokacin da manzon Allah mala'ika yake jin mala'ika ya assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah wannan shine ta bayan hijabi ice au yursila rasula to shine na uku ruwan mala'ika mala'ika imam baki yake cewa mala'ika jibril ice in ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ikan nemi izini ne sannan ya shigo in ya shigo ikan zama a gaban manzon Allah zama irin na bawa a gaban ubangidansa ya zo wajen na gaba da shi ya zo wajen na gaba da shi kenan masu wannan magana kaga daga irin wa'annan da mutum in ya koma don haka idan mutum ya zo ya fahimci madarsa din halbaiti ya fahimci yadda suka yi bayani ya fahimci zai yi wannan mala'ikan da yake zuwa ya zauna a wannan yanayi a gaban manzo Allah kuma ya zama ya matse shi ya zo ya matse shi yayi menene yayi menene har wasu suna cewa ai dan ya nuna masa girman ilimi ne to insha Allah malam minti biyu dai muke da shi haka dai ya rage mana to mm. wai dan ya nuna mishi girman ilimi to wannan shine abin hanyoyi guda uku Allah maɗaukakin sarki baya magana ga kowanne daga ciki har da manzon Allah ko sai ta hanyar wahayi oh, wahayi shine tsakaninsu da manzon da Allah maɗaukakin sarki babu wa ba mala'ika wannan a sani Allah manzon Allah yakan karɓi wahayi direct mm. daga Allah ta'ala ba mala'ika lokacin baya ruwa shine shi ne tsakanin Allah da manzan Allah sirrin ne ba na uku ba wanda kuma ya sani kai tsaye ne babu wani kawai ɗaya ne sani da haka ya wahayi yake wahayi ke wannan mahafi mahalli sannan ko kuma ta bangaren hijabi shi da mala'ika zo i samu manzan mala'ika ya rika iyo manzan Allah ko cikin bacci ko wani yi mai warai hijab aya alqur'ani ce ko kuma ya turo manzan Allah shi ko kuma ya turo masa dan aike Au yursila rasulan kushi ko ya turo ai dan aike dan aike shine wa mm. mala'ika jibril mm. allura to wannan shi ne nazariya din madarsa din alibaiti Allah eh, idan an fahimta akan saukar wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama da ko manzon Allah eh, kamar yadda alibaiti suka ce manzon Allah ya kasance cikin nutsuwarsa ya san abin da ya zo sai ma sai da aka yi biki aka yi maulidi ko da ke ba ce maulidi ba aka yi walima <laughs> saboda maulidi yana nufin haihuwa ko aka yi walima aka yi fareti aka yi munna aka bude kofar rahaba aka rufe kofar azaba sannan wahayin ya zo manzo Allah yana kallon lokacin mala'ika ya zo mishi ma mala'ikan da ya zo cikin shiga ya zo sai da zo kyakkyawar shiga bai zo masa a birkice ba katu ya cika duniya duk inda ya duba shi yake gani to wannan manzon Allah bai kasance haka ba can kuma abinda ahlus sunna wahabiya suke ta taraddada a ga su ga abin da suka ce saboda haka nan kaga kenan kai na kai rage mai kallo mai kallo ya ma'ana hukunci ya rage hukunci ya rage gare ka saboda lokacin karka ce ai kaza mutum aka bashi da hankalinsa inda na isana ala nafsihi basira mm. mutum a karan kansa mai mutukan wato tunani ne mutukan basira ne mm. walau alqa ma'abira ko da ya kawo uzurrika ce ai kaza ai kaza malam ga shi an yanke masa uzuri an faɗa masa an kawo masa ra'ayoyi guda biyu mm. malam fahimci gaskiya aikata gaskiya ko da ko a me take karka ce kai ba kungiya in ka je lahira ba nan batun muzaba kungiya kungiya kungiya din me aka ce maka shine me gaskiya ta tabbata ta tabbatar kan daidai hankali duk mai hankali ya san abin da zuriyar manzon Allah suka faɗa shine daidai duk mai hankali hatta wancan ma abin hikaya ce ummul mu'minin Aisha take hakaituwa sosai ku lokacin da lokacin ba ma ita ba ma matan manzo sallallahu alaihi wasallam Abun a makka ya faru amma ruwayan ahlus sunna ba a haifi ummul mu'minin aisha ba kenan kaga labari ne haka ne labari ne gashi nan amma dai su dai abin da suka tafi akai dai wani ba na sare ne ya ce da manzon Allah kai annabi ne sannan hankali sai kwanta allura to wannan shine abin da muke cewa wannan shine muka karkare kan wannan bayani din ba wai dan komai ya mun faɗi komai ba sai dai yan masu kallo dalibai za su matsa bincike kan wannan muhalli da insha Allah to muna godiya sosai da fatan Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma muna kara jaddade ta murna ga al'umman musulmi baki daya sakamakon zagayon wannan rana mai albarka mai kuma cike da haske rana da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamto ya haskaka wannan duniya da saukar da wahayi ga manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi sallam to a wannan ne muka kawo karshen wannan shiri wanda a madadin ni da na gabatar shafi'u a haruna muna kara na to insha Allah za mu je dai ga hutu na dan gajeren lokaci wanda insha Allah idan muka dawo su ma masu kallon mu za a ba su nasu lokacin domin su ba da tasu gudunmawa sai a kasance tare da mu insha Allah عليك صلاة الله يا مجتبى da farko zan fara da da